Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa. jama'a assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na afirka gari ya waye wanda ke zo muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan tv a hausa da ke nan birnin tarayya abuja a daidai wannan rana ta juma'a 6 ga watan sha'aban shekara ta 1445 wanda ya wato hijirar ma'aiki wanda ya da 16 daga watan fabrairun shekarar 2024 miladiya na haya hassan iyatawa tare da dan uwa abokin aiki kunan zan joseph to jama'a dai barkamu da safiya da fatan dai an waye gari lafiya tuwa da tare da shi kunan za mu gabatar da wannan shiri na afirka gari ya waye tun daga yanzu karfe takwas daidai har zuwa karfe goma da rabi da za mu gabatar da shirye-shirye ɗaya bayan ɗaya a cikin filin na afirka gari ya waye to kusan labaran da suka fice kuma suka ɗau hankali tun daga jiya zuwa har safiyar da muka ɗauko su sun hada da yadda gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewar da kamar wuya ko kuma tana shirin wato tana shirin janye tallafin wutar lantarki da take bayarwa kamar da shi ministan harkokin wutar lantarki a bayo a labu ya bayyana sakamakon wasu batutuwa da za mu tattauna daga baya za ku ji yadda ta kaya sai mutu na biyu kuma za mu duba yadda shugaban kasa bola ahmad tinubu ya amince da je a duba yiwuwar kafa a 'yan sandan jihohi hakan da ya biyo bayan zaman da ya da gwamnonin tarayyar najeriya baki daya inda suka tattauna kan abin da ya shafi matsalar tsaro da kuma kalubalen abinci da ake fuskanta to za mu duba mu batun kafa 'yan sandan jihohin da ma abin da ya shafi karancin abinci da ma masu sai abincin suna boyewa wanda shugaban kasar ya ba wasu hukumomi wato umarni da su je su fafataki kuma su damko masu sayan kayan abinci suna boyewa wato suke kenan a turanci duk a zaman da aka yi ajiya da su wato gwamnonin najeriya baki daya sai kuma batu na uku zamu duba yadda kusan ake shirye-shiryen ɗauke hukumar nan ta kula da albarkatun man fetur ta saman ruwa wato nuprc daga birnin abuja zuwa jihar lagos yanzu haka dai kusan kimanin ma'aikata 200 na hukumar an ba su umarnin su koma jihar lagos zamu duba mu ga irin wa'annan da ma makamancin wannan da kwana-kwanan nan ita wannan gwamnati ta yi irin waɗannan aikace-aikace sai mutu na hudu kuma za mu duba yadda kusan 'yan majalisun dokoki guda 60 suka yi kuduri na cewa suna da bukatar a maido da tsarin turbata mulki ta najeriya a bisa tsari na prime minister ba na shugaban kasa ba sakamakon wasu dalilai daban-daban da za mu tattauna a cikinsu to jisa kwanan zaka kusan labaran da suka daukar hankali wanda muka ɗauko da za mu tattauna kansu. Kuma mm. mu fara da batu na farko. ka san yadda wutar lantarki yanzu take a najeriya wasu ma suna neman ta da kuɗi ma a ce su kawo su biya su yi amfani da ita babu wutar lantarki to amma duk da haka gwamnati ta bayyana cewa kuɗaɗen da take kashewa wajen biyan ɗan tallafi mm. ka san an riga an saida mu kamfanoni ragamar jan harka wutar lantarki mm. to gwamnati tana dan tallafa musu da wasu kuɗaɗe na gudanarwa wanda ake bayyana a matsayin kamar tallafin wutar lantarki da gwamnati ke zubawa kusan tallafin a wannan shekarar zai iya lakumi naira tiriliyan biyu amma a bajet da aka yi kai wanda za a iya bada tallafin biliyan 450 ne kawai <laughs> to yanzu gwamnati shi ministan lantarki ya hito ya bayyana cewa da kamar wuya ko kuma ana ba shirye-shiryen kawai za a samu baki yadda za a yi gwamnati da biyan wannan tallafi na wutar lantarki ya ake gani 'yan najeriya za su kalli wannan batu kuma ya za ta kaya a taka fahimtar kai ka san dai ba za a ji daɗin rayuwa ba dai a nan kasa mm. ba mu riga mun gama da maganan man fetur a Najeriya yadda yanda aka cire tallafin mai yanzu kuma ana maganan za a cire tallafin wuta to ni din ma ba ma san ma ana biyan tallafin wutan ba ma don tun da aka canza shi daga wato kai kyauta kake shan wuta ba san gwamnati na san ba ma san ma gwamnati tana tallafawa um, jama'a ba ma eh. don tun lokacin nepa tun da aka canza shi zuwa wato phcn kenan hmm. ni ba ma san ma ana dan bada tallafi ba ma to yanzu in an ce an cire wannan tallafi yanzu ya suke so a wannan a yi rayuwa tun da abinci yanzu ba da kyar ake samun abinci kuma dama ana ganin duk kamfanonuwa da ke buga kayayyakin masarufi mm. suna samun saukin production wato sauƙin buga kayayyakin eh. idan sun samu wutar lantarki ya haifi sauƙi da a ce sun yi amfani da gas gas sun ta da manyan injinoninsu sun yi wannan production ka kai tsaye kila zai iya ƙara ka kuɗaɗen kayan masarufi kai ai wannan dole ne kara kuɗaɗen kayayyaki tun da kuɗi za a biya sannan kuma za a samu sassauci ne har in to in ba wutar yanzu hmm. mai ne a za a saya to mai din kuma yanzu an riga an cire tallafin ta ko. da tsada ake sayan mai yanzu kaga dole za a samun damuwar zaman rayuwa hmm. har idan sun cire wannan tallafin to ma yanzu ma ba wai ma ana samun wuta bane yanzu a gari ko ina ka duba yanzu in ma kuna samun wuta awa awanni takwas ne a rana za ka gama wani sa'in ma awa hudu ne ko awa uku ake samun wuta yanzu wutan ma dai ba a samunta ta to yanzu har a ce in an cire tallafin wuta yanzu kuma an bayyana cewa inda kana shan wuta kamar a sati ta dubu kamar goma to yanzu inda aka ce an cire wannan tallafin zai iya kaiwa kamar za ka sha ta dubu talatin saboda yadda farashin zai karu zai karu ka mm. to gaskiya dai ni wannan ba yi ba ne har inda akwai abin da gwamnati za ta yi to gaskiya dai wannan lokaci ne da za ta bayyana kanta ta ce to ga abin da za mu yi amma wanda suke cewa ma ba za su iya ba da tallafin nan ba to dai ba a sanya ne za mu karasa wannan kasan ba hmm. kuma da babban kalubale ma ne yadda cibiyar wutar lantarkin ke faduwa kusan cikin watanni uku watanni uku kacal cibiyar wutar lantarkin wanda ake cewa national grid ya yi kwalabsin ya faɗi kusan sau shida kwarai kuwa hmm. to me kake ganin yana janyo yawan faɗo da wutar lantarki to ko yadda akwai su kamfanonin ne da yawa a Najeriya hmm. to maybe zai yi cewa yadda akwai kamfanonin ne sannan kuma yadda ake amfani da wutan tun da ba mu da wani regulation da ke sa ido yana bi eh, ke sa ido inda ake musamman ma wajen kula abin da ake cewa maintenance eh hmm. to kaga in ba a maintaining abu dole za a dinga samun wayannan hitches din kusan so shidda a ce wuta ta kasa cibe wuta ta Najeriya baki daya cikin watanni uku to a cikin watanni uku farko wannan daga karshen shekarar da ya wuce kenan hmm. har zuwa wannan lokacin hmm. to ai kaga har in abu ya samu damuwa a ce so shidda a cikin tsawon watanni uku to gaskiya ya kamata a nemi hukumar da za su je suna sa ido a wayannan kayayyakin don maganar wuta ba wai abu ne mai kyau ba hasarin wuta ba kyau dukan mu dai mun san da wancan hasarin mm. wuta ba kyau mm. kuma abu ne in ambaliyar ne ya sauko kam to gaskiya za a samu damuwa ina ganin bari mu diba batu na biyu ga yadda shugaban kasa zaman da aka yi da shugaban kasa da kungiyar gwamnoni mm. ko ko in ci da gwamnonin tarayyar najeriya baki daya suka yi zama yanzu shugaban kasa ya bada umarnin cewa a je a duba a gani matsalar tsaron nan dai abin ya kai inda ya kai to don haka da mutane suna ta nuna ba su amince da kafa 'yan sandan jihohi ba hmm. amma yanzu shugaba tinubu ya amince cewa a je a zanna a ga yadda za a yi in shirin mai yiwuwa ne a zo a kafa wannan 'yan sandan jihohi wasu har yanzu suna da ta baba kan kafa wannan 'yan sandan jihohi amma kai kafa yanci abin a ce yanzu an amince in abin yi a ce an amince gwamnoni a jihohi su kafa 'yan sanda kana ganin zai taimaka a rage matsalar tsaro ko zai haifar da wata matsalar da ba a sani ba ka san sau da yawa a cikin abin da ake yi in ma ana abu sau da mm. yawa za ka ga akwai advantages din sannan kuma akwai disadvantages din amma wani sayin dai muka yi addu'a cewa mu ga amfanin shi dai amfani ya fi yawa to kaya kamar an ce za a yi nan yan sanda za a kawo su abu ne mai kyau don sau da yawa za ka ga vigilantes din da muke ganin su a kauyuka hmm. sau da yawa kaga wadansu suna taimakawa da yawa za ka ji cewa an kamo mutane wato wayannan bandits din an kamo wasu an kawo kuma suspects din za ka ga sau da yawa ana kawo cases din nan sun taimaka ma police don da yawa kaga suna aiki da dare ne karfe goma in ka wuce za ka gane hasta maka torchlight ina ka fito ina za ka kaga har in an kawo sundi za a samu sassauci dai a maganan tsaro dai amma kuma akwai wanda ka san akan ce wake ɗaya ke bata saura akwai wanda sukan zo da nasu nufin ne a maimakon tsaro su ne kuma za su zo suna addaba mutane kuma kaga dai zan ce dai wannan dai abu mai kyau ne har in za a taimaka musu da kayan aiki abin da ya kamata a basu sannan kuma su samu wanda zai dinga jagoransu abu ne mai kyau to amma babban abin da mutane ke kawowa shine kusan aka ce an kafa 'yan sandan jihohi dama ka sai da ake zargin gwamnonin jihohi a najeriya da a yin aika-aika ko wuce gona da iri da kuma karya doka da oda da taka iyaka da ake zargin wasu gwamnonin suna yi ma da karhin mulkin su na jiha to ina ga an ce an mallaka ma gwamna a jiha 'yan sanda wanda zai amfani su ana ganin kama za su yi amfani da wannan dama ta yadda za a duk wani wanda aka san dan adawa ne za a karya shi kuma a kashe ma yin adawa ta siyasa a matakan jihohi sannan kuma ko da gwamnati na yin wani abin da ba daidai ba ba ma wanda ya siye magana ko ya ce ba a daidai ba saboda za a yi amfani da wannan yan sanda a ji a murguna mai ko a tsorata shi kana ganin wannan zai kawo ci gaba da kamakaradiyya da ma ci gaban kasa a ce gwamna ya mallaki yan sanda gaskiya kam kaya kamar wannan maganar da ka yi har inda gwamnan zai zauna akan cewa eh aini ne nake da abin da zan faɗa kuma za su ji abin da zan faɗa har yanzu za wannan to za a samu damuwa da demokradiyyar kasa don kam demokradiyya ya zama to cewa kai in kai magana ni ne da kai fa da kowa da kowa dukanmu ne is a government for everybody wato kowa da kowa ne yana da bakin da zai yi magana abin da ya kamata kaga ya kamata a ce kana da freedom of abin da zaka faɗa abin da zaka ci abin da zaka ci abin da zaka sa ma jikinka ba wai wani zai zo ya zauna cewa ai ni ne da mulki so duk abin da na faɗa dole sai ka bi abin da na faɗa ba abin da ya kamata ya zama ba kenan tunda muna mulkin demokradiyya ne ya kamata mu yi komai a bisa ka'idan demokrasi to amma kana ganin su gwamnoni za su bi ka'idar demokradiyya ko ko za su wuce gona da iri to insha Allah sai amfani da karfin iko za mu yi masa addu'a cewa su yi abin da ya kamata kada su wuce gona da iri don duk wanda ya ce zai wuce gona da iri shi shugaban kasar sai ya taka ma wancan din birki tunda abun an ce gaba da gabanta ne ya ko jini ya taka wuta ko mm. ya ne ake kalma haka ne to to amma ana ganin bambanci na siyasa shi ma shi in ka yi ta sharhi ka yi ta nazari mm. kan abin da ya shafi kafa yan sannan jihohin nan za ka ga kusan abin da za ka gani ga faifai ga nazarin da zai baka kalubale da matsalolin da ke tattare da kafa yan sannan jihohin mm. ya fi alfanun shi yawa kamar yadda ka kawo da turan cewa disadvantage na kafa yan sanda jin ya yi advantage na kafa wani ka san so da yawa mutanen ne akwai wanda ba sa so a taka musu kamar da ka yi maganan cewa masu adawa hmm. akwai wanda ba sa so a taka musu birki to kaga har na kawo wannan dinkan su za su bi umarni ne yi hmm. gwamna ne ya ce a yi haka kuma dole za a bi dokan gwamna don kan gwamna a kasa ko kuma yance ce hmm. a state a jiha ko gwamna a jiha shine kaman kan gaban kowa a jiha hmm. so duk abin da ya faɗa dole sai kowa ya bi to kaga mutane da dama wannan zai ce ai ma ina da kuɗin ai kai ma kana da arziki wannan na da arziki to ai bai kamata ce kai kana magana nan zo na shirun kalli ka ba to kaga irin wannan adawan ne ba su so din a kawo wato 'yan sandan jiha kenan to duka dai a zaman da shi shugaban kasa ya yi ajiya da gwamnoni na kasa baki daya hmm. an yi magana cewa akwai batun shigo da abinci da ake shugaban ya gwada bai yadda ba a shigaba da shigo da abinci amma kuma ya umarci hukumar tsaro ta farin kaya da su feta gana na 'yan sandan najeriya su ɗauki mataki kan duk wanda aka gani suna hodin mm. na abinci wato irin masu sayan abinci da na biliyoyin ko na miliyoyin kuɗaɗe suna ɓoyewa a manyan sito-sito kamar yadda muka gani hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano karkashin mm. barista muhimmi magajin liman gado sun ɗan kai samame kuma sun yi atisaye game da masu irin ɓoye wannan abinci a sto wanda haka mun samu labarin hamma ya dan karya farashin wannan abinci dan wannan atisaye da aka kai a jihar kano to shugaban ya baiwa annan manyan hukumomi da mai ba shugaban kasa shara na kasa na bado da shi sufeta jana na yan sandan najeriya da malam yusuf bici shugaban hukumar tsaro ta farin kaya hmm. da su yi shirin su je su fafataki dukkan waɗanda aka samu suna sayan wannan abinci mai ɗumbin yawa na miliyan kuɗaɗe suna ɓoyewa kana ganin in aka ce an hana an hana yin hodin a najeriya ɓoye abinci farashin abincin zai kare kuma akwai wadataccen abincin da najeriya za ta iya dogaro da shi ba sai ta shigo da shi daga jihohi wasu kasashe ba ka gan aka ce aka hada hodin din nan ni zan ji daɗi kai ma za ka ji daɗi yadda muke boye wayin nan abincin mm. shine yasa muke samun wannan matsalan a najeriya mm. don ya za a yi eh mun san cewa kana kasuwanci ne kasuwanci kake eh ya kamata ka samu riba akan abin da kake sayarwa to amma me yasa zaka samu riban da ya fi kuɗin da ka siyo kayan to shi wanda ma ba kasuwanci bane ba karan suna wanda suke hodin da suna so su san da shi ne ai maybe in har in ka ba boye sai dai ya tsada a fito ya tsada sai a fito ka ga mutum da wanda zai saya a ajin shago duk wanda mai saye zai sai da sosai kam hmm. amma kamar mai hold masu ho wanda wanda suke hodin wayannan abincin abin da ya kamata a masu ma kawai a kai su prison ne ya kamata a kai su a kama su a kai su gidan yari a kama su a kai su gidan yari saboda suna haddasa yunwa ga kasa sosai kuwa wannan aka ce mu ne muke wa kanmu don har inda akwai abinci a kasar nan da ba mu sai muna damuwa da maganar abinci yanzu ba da sai dai ko za a je a zauna ana magana akan wani fanni ne maybe a ce fannin tsaro za a manta da gefen yau ma an ce an ce inda abincin ma ya wadata da ba a magana matsalar to to kaji tunda ai matsalar tsare ta kawo ma ba a noma abincin ba tunda zaka zo ka holding abinci ne kana boyewa kai baka ci ba kai baka ba mutane sun ci ba wani sa'i ma zaka ga duk kayakin da an hodin din ma sukan zo su lallace ga baki daya zaka ga sau da yawa ana samun cases na ko su zo ba su da quality ba su da quality zaka ga wani sa'i ma yan shinkafa ne in ka bude mun zaka ga gari ne kawai na fita a ciki ko in masara ce ita ma ta zama masara sai ga ta zama ga kwari da sun cinye kaga wannan mutanen da ya kamata a kama su a kai su gidan yari wato ka goyi bayan wannan matakin ni na goyi bayan wannan matakin don wannan bidiyon da na kalla a Kano nan da su shiga cikin warehouse din wato rumbuna mai rumbuna da na ga sun shiga sai suna ta dudduba wato lokacin ne shi waye da suna ma sai yayi press nashi eh hmm. press statement din shi da yayi maganganu cewa shi muhimmi magajin ne eh, kaga wannan abun inda za a bi kowane jiha dan na san akwai da suke yi da yawa har in za a bi wayin nan abubuwan kamar yadda shi muhimmi yayi kenan za a samu sassauci kan abinci to bari mu duba batu na uku ka ga yadda tun jiya muka samu wato tabbacin labari cewa wasu ma'aikata na wannan hukuma ta nrpc wato hukumar kula da albarkatun man fetur mm. su kusan 200 an ba su umarni su koma jihar legas da aiki kuma ana tunanin wasu ofisoshi da dama kamar yadda aka yi wa babban bankin najeriya aka ɗauke wasu manya-manyan wanda da hausa zamu iya su ne zai ce bankin mm. Nasirian in ka cire wa'annan ofisoshin daga cbn to kusan za mu ce kamar jikin mutum a cire ciya da abin da ya shahi manyan sensitive abubuwan to haka aka yi ita ma ake shirin a yi wannan hukuma ita ma a kwashe wannan ofisoshi kuma ji a dauke ta ma daga birnin abuja a mm. da jihar lagos da yake ganin wannan mataki da da kusan an yi wancan har yanzu tun na ko da uwar gidan shugaban kasa ta ziyarci a mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero sai da ya tambaye ta cewa har yanzu shugaban kasa bai hito ya yi wa jama'a bayani ba gabar ɗauke babban bankin tarayyar najeriya da kuma hukumar kula da filayen jiragen sama ta najeriya da aka ɗauke daga abuja akwai buƙatar hito ya yi bayani in kuma akwai matsala a maido da su a canza wannan hukunci to ba ya yi wannan magana ma daga kwana biyu za mu ce kenan sai ga ya kuma jiya mun ga dogo takarda ta ce wa'annan ita ma wannan hukuma ana shirin ɗauke ta daga abuja a maida jihar Legas. me yasa kake ganin shugaba tinubu ya zo da annan sabbin sauye-sauye ko ana so a raba daidai ne tsakanin abuja da lagos ko ko dai ya haka lawa to gaskiya dai ina ya kamar dai ana so a yi raba daidai ne kam hmm. tun da ba zai yiwu a ce abuja shine babban birnin tarayya sannan kuma sai a zo ana daga wayansu ofisoshin da ya kamata suna cikin birnin tarayya ne sai ana madda su waɗansu wurare eh mun san cewa lagos Eh, jiha ce ba jiha ce wadda cibiyar kasuwanci eh cibiyar kasuwanci ne sannan kuma yawancin baturan nan kasan cewa in sun shigo ma can ne suke sayawa don kasuwancin da suke yi a wurin hmm. to lagos yanzu in za mu yi maganar lagos ne lagos a duk kasashen a duk jihohin najeriya nan hmm. lagos kasa eh, eh, jiha ce wanda hmm. mun san cewa ba su da wani lamas a wurin ko ina ruwa ne duk cikin ruwa ake gina gidaje ruwa ake gidaje kuma sannan mutane kuma da suke wurin duk sun fi yawancin mutane da suke ko'ina to yanzu ana daga wayannan ofisoshin ana mayar da su can wajen ya ne ake so a ga martaban shi babban birnin tarayyan kenan ai ka gangan daga wayannan ofisoshin a mayar da su can gefe wanda a doka ma an ce cibiya ko headquarter ta kowace ma'aikata headquarter ta baki ɗaya a ce tana abuja sosai kam ne tsarin babban birni federal sosai kam abin da ya make nashi babban birnin tarayyan kenan duka nan ofisoshin to amma yanzu in ka ce ka fara daddaga hmm. wayansu ofisoshin kana mayar da shi can to ai ga wannan an yi ba a yi ba don suna cewa wai ana so su creating yanda aikin yake ana so a ba ma ma'aikata daman da za su yi aiki su ji daɗin aikin da suke yi eh mun san cewa ofisoshin dama suna lagos din sannan an da shi nan abuja to ginin da yake can din ai tun da na gwamnati ne to ko yanzu kana ganin kawo ma hausa da ke cewa za a mai da hannun agogo baya eh ka san lokaci agogo in yace akwai masu dawo da shi baya sai kam to yanzu ko kana ganin wani shirye-shirye da mai da hannun agogo baya wannan kam ana mai da hannun agogo baya ne don wannan in sai da ba ci gaba ana kara dawowa baya ne don yanzu zaka daga iyalai mutum da iyalan shi a nan wajen kamar da shi wani gefen da bai sanya ne suke mu'amala da mutane ba to ka bai saba zama ba sosai ka kaga wanda yake abuja a nan za ce to ai akwai zafi can ma to akwai zafi amma kaga kamar wanda bai saba ba in ya je can hmm. kafin ya saba zai ɗauki shi lokaci da yawa sannan kuma aikin da ya kamata ya yi ba zai iya yin aikin nan ba hmm. don kaga sau da yawa ma environment din akan ce yana affecting yanayin aikinka to ka gan cire wayannan cibiyoyin a da shi to kuma wasu dalilai da ake bada ka ga da cinkoso da aka ce akwai cinkoso a babban bankin tarayyar Najeriya hmm. mutane da dama ba su da wannan ba amma kamar batun ita wannan hukuma ta fal mai kula da filayen jiragen sama an ce um, to in ma haka nan ne duk jirage sun fi sauka a jihar Lagos wasu jiragen ma ba su zuwa Abuja hmm. wasu sun dan yarda da wannan uzuri to sai aka ce ita wannan hukuma kuma ta albarkacin man fetur me yasa ita kuma ba a kai ta yankin Neja Delta Neja sosai kam in kuma wata cibiya ta zo ta kasuwanci sai mu jihar Kano ya kamata daga <laughs> Abuja a ce wata jihar ta koma jihar Kano sosai kam mutane sun ya ka kallo annan ko kaga wani sayin ba mu a wannan kasan har in dan za a fitar da wani tsari ne hmm. ya kamata a gaya ma al'umma cewa ga abin da gwamnati ko kuma ga abin da dattiban kasa suke proposing tunda har in an kai proposal dama ya kamata a zauna a yi duba sai a ga yaya ne za a achieve wannan abu to amma mu kasan mu yanzu kasan cewa duk in an kawo abu kawai in na gaba yayi magana kowa kai da kake kasa dole ne sai ka bi bayan wannan abu to kun fitar da sari cewa za a da wayannan ofisoshin ba ku gaya ma mutane cewa ga abin da za a yi ba sannan kuma ga dalilan da ya sa muna so mu kai wayannan ofisoshin can gefen ba ba ku gaya mana ba in za a yi maganar maidin ne kamar yadda ka gaya ya kamata a kai shi ko bayarsa ko wari ko port harcourt tun da mun sai inda cibiyoyin mai ɗin kenan yake mm. ya kamata a da ofisoshin nan can gefen ne ba lagos ba mm. kuma yanzu duniya an ce dole mutum aikata inda aka ce ga headquarter inda za a je ta to ko ina ne a iyaka sa hannu ne kawai sosai kam muna ganin kamar abin ba zai zama na ciwon kai ba amma rikili shi shugaba tinubu kwanan nan ya bada umarnin a taken najeriya duk taro da za a taken najeriya <laughs> ba mamaki da yana da wata niyya ko wata manufa ta haɗin kan najeriya kai kana maganan taken najeriya a dinga yin taken najeriya taken najeriya nan fa kalmomi ne fa masu wanda zai sa ka zauna ka yi la'akari ko mene kalman eh. ka yi tunani ka yi bimbini a kansu eh. sannan kuma kai ne kuma yanzu kake sabawa ga dokan yanzu Dan kalmomin ne ya kamata oke babban birnin tarayya ne na ya kamata a zauna tunda ana magana amma ba ganin shi taken najeriya da ake zai kara haɗa kan kasa kuma alwashi ne mutane ke ɗauka na yasa ɗaukar da kasa hakan taken najeriya zai mm. hada kan mutane fa amma dai wa'annan matakan da yake dauka ba su daidai taken nan ba su da wannan taken ba abinda nake son faɗa kenan to ina garin bari mu duba batu na karshe da za mu dauka wanda ya shafi yadda wasu 'yan majalisun dokoki su guda 60 suka ce ya kamata a dawar najeriya turba ta prime minister ba shugaban ƙasa mai cikakken iko saboda sun bayyana cewa tsarin da muke tafiya da shi yanzu na shugaban kasa mai cikakken iko kamar na america mu tattalin arzikin mu ma bai kai ba irin yadda ake wadaƙa da sharholiya da dukiyar gwamnati a bisa wannan tsari na shugaban kasa inda tsari ne na firayim minista kamar na ingila da abin bai kai kama haka ba kai mai ka fahimta mu ci gaba da yin ba mu sani wata rana ko zaka takarar shugaban kasa a ce yau najeriya kai ke da wukarar nama to ka dai ba za ka yi fatan a ce an ci gaba da kan wannan tun lokacin prime minister ni ban san ma ko ina da wayo ba lokacin hmm. ina tashewa ne to ban san ko yaya ne da suka dinga yin tsarin gwamnatin su ba lokacin prime minister kamar shi ne ai president din ma eh amma ko ba abin da zai iya yi sai tare da sauran yan majalisa to kaga to ya kamata in ma har za a dawo da wannan tsarin hmm. to gaskiya ni ina goyon baya tunda duk abin da za ka yi dole sai an yi shawara ne da kowa da kowa kowa zai tofa albarkacin bakinsa kuma in kai lanye su cire ka nan take sosai kam hmm. abin da ya kamata a dinga yi kenan england ne ba su suka colonizing dinmu ba mm. kaga tunda su ne suka wayar suka wayar da mu eh ya kamata mu din ma mu dinga bin gurbin su amma kaga yanzu mu mun girma yanzu mun samu fuka-fuki yanzu kun ta america <laughs> mun je muna ta yin ta america in da mu dinga yin ta ingila hmm. kaga har in za a wancan din ne gaskiya ni ina goyon baya tunda ya kamata a zauna ne a teburi sannan a yi shawara ya ne za mu ga ci gaban mu ba ya mutum ɗaya kawai ya tashi rana guda kawai ya ce ai kaza za a yi kaza za a yi kaza za a da wasu ofisoshi zuwa lagos sannan kafin ka sani once an riga an sa hannu shikenan ta zauna kenan ba abin da zaka yi sai dai ko in wani gwamnatin ta dawo sai kuma an sake caccanza an sake sake wayannan tsarin kuma kaga ana ga ai gaba kaga ana gaba ana baya ba ba ai gaba ba ai baya ba an zauna dai a gu daya don wani gwamnatin ma sun zo za su ce a can ba gari na bane kuma ya kamata a dawo da abun nan gefen wani ma zai daga ko da ni da na fito Jos yanzu plateau kaga in na zama wani abu yanzu ni ma zan ce a daga a kai shi jos kai ma sai ka ce a kai shi jos sai ce a daga a kai shi jos <laughs> to yana ganin jason kunan za bari mu je bangaren mu na wato box bockout wa'anda ke cewa bahaushe ki wato bahaushe ki cewa ra'ayi daga titi mm. masu kallon mu a shakalin lafiya amma idan muka dawo muna tare da wato shugaban ma'aikata na ofishin wato ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tallafawa 'yan kasa da kuma yaki da talauci da fatara a najeriya wanda idan ya shigo cikin filin za mu duba yadda shi wannan ofishi na yaki da talauci na ofishin shugaban kasa mu ga yadda yake gudanar da aikin shi yanzu kuma sai mu ci ku sha kallon lafiya jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyi daga titi. Shirin da ke zuwa muku daga gidan talabijin na Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Shirin ra'ayoyi daga titi shiri ne wanda ya saba duba akan al'amura da suka shafi al'umma na yau da kullum. A yau maudu'in namu zai duba ne akan abin da yake addaban mu a nan Najeriya, wato musamman ma mu 'yan arewa. Matsalar na ita ce tsaro matsalar tsaro Shin gazawar eh, gwamnati ce har yanzu ta kasa dakile matsalar tsaro ko ko karancin jami'ai ne? suna na Ruƙayya Adamu, ku biyo ni domin jin ra'ayoyin mutane daban-daban. Suna na Al'amin, Aminu Yahuza daga jihar Zamfara. Eh, tsaro eh, ba shi jihar Zamfara, kwata-kwata. Ni ke gani nan yanzu yanki na, yankin Zamfara Zurmi Local Government, Moriki ADC. ke mu cikin adc mu akwai ma ƙauyen da za ki ga gaso nan da bindigoginsu suke abin nan Eh yan ta'adda da bindigogin suke yawo cikin gari don haka ke ku ga ina ka tsaro kuma sannan an ce an tura da sojoji ga su nan za su tsaya kan hanya amma inda ainihin yan ta'addan suke ba za su shiga ba eh, to yanzu kuma shi gwamnan jihar zamfara dai yanzu dauda lawan dare an samu ya zo ya kirkiri wasu jami'an tsaro nashi na jiha ya ma kaddamar da su to in Allah da muna tunanin Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari a'a akwai jami'ai akwai jami'ai sai dai akwai wata disisa wadda ita gwamnati take da ita wadda mu talakawa ba mu san da ita ba gaskiya eh haka muka tunani ko ba haka tunda akwai jami'ai ana turawa da motocin jami'an tsaro amma to ba mu gano shi ina kan al'amarin yake a akwai jami'an tsaro bululu akwai su bululu akwai jami'an tsaro sosai sosai to gaskiya gwamnati kam lalle akwai gaza gwamnati daga cikin wannan al'amari ko kuma ana ba su jami'an su ne ba sa aikin abin da aka so su ko ba haka ba to ke ga wannan shine ba mu sani ba tunda mu ba mu da masaniya kan abin da gwamnati za ta turo ko za ta sa yi ba mu da shi sunana muhammad salisu musa isa to alhamdulillah kan wannan matsala shi wannan abu ne wanda yake mai faɗi shi ma ba ka iya cewa komai sai ka shiga cikin lamarin ka san abin ɗari bisa ɗari sai dai hasashe bisa ga shi abin da ya shafi wannan mukan ya ɗaukar jarrabawa ce wanda ta shigo cikin wannan ƙasa wanda ada babu ita to amma abin da ya shafi gwamnati da abin da ya shafi mabiya gwamnati kowa yana da irin gudunmawar da zai bayar domin cewar a magance wannan matsalar game da abin da ya shafi su kananu wanda ake mulka mana mu kenan irin gudunmuwar da za mu bayar shi ne zaman lafiya da juna kaulacewa hasada amana bin dokokin allah a ban ƙasa to na iya kawo mana mu samu abin da ya shafi maslaha a cikin rayuwarmu domin cewar idan mun yi duba da abubuwan da suke gudanuwa a duk lokacin da kuka gyara kawunan ko kuka tsayu kuka bi abin da ubangijin ku ya umarce ku to kuma ubangiji zai kawo muku sauki a cikin rayuwa su kuma abin da ya shafi jagorori har kullum ana kiran su ne zuwa su yi adalci su duba maslaha ta al'umma ba maslaha kansu ba duk wani abin da ake faɗa a ce a'a gwamnati ne a'a wane ne a'a wance ce a'a wane ne a'a wata ƙasa ce wannan bai yiwuwa cewar wata ƙasa ta shigo ta kawo muku abin da ba shi kenan ba matukar kun gyara tsakanin ku da abin da ya shafi yan uwanku ta fuskar zamantakewa ta kuma fuskar abin da ya shafi abokanan zaman ku wanda kuke gudanar da addinai kala daban-daban a cikin ƙasa to idan an duba ita gwamnati abin da ya kamata ta taka rawa a kai shine ta duba maslahata al'umma akan abin da yake gudanuwa ta leƙa binni da ƙauye da cikin saƙo da duk wani guri wanda ya kamata cewa wannan wakilcin ta ne ta duba ta ga me za ta iya yi akan wannan guri idan an ce ga wata matsala to a tura jami'an da suka dace su binciko wannan matsala idan an ganta kuma a iya kokarin bincike a cikin abin da ya shafi garuruwa in an shafi garuruwa tun da kan masu unguwanni daga ta hakimai sarakuna sun san abin da ke faru a cikin garurukansu su ma idan suka alakanta abin da shauran irin masu shiga bayan gari kama abin da ya shafi maharba mafarauta sukan iya kawo musu sirrin da ke cikin daji me ke faruwa an ga bakon abu bakon abin nan za a biyo silsila a zo a gaya wa su masu unguwanni su kuma su kai sama a je a bincika wannan abin a gano ya aikin idan an kawo suka kawo ga abin da ya shafi hakimai hakimai su kai sarakuna sarakuna kuma su kawo zuwa ga abin da ya shafi gwamnoni gwamnoni su kawo zuwa ga abin da shafi fadar shugaban kasa to idan aka bi wannan matakan za a bi matakan da za a magance wannan matsalar cikin ruwan sanyi kamar irin abin da yake falo a cikin jihohin da muka baro shine arewacin wannan kasa to mutukar za a bi ɗaya bayan ɗaya a gano wannan matsalar, to insha Allah za a sami maslaha idan aka sa adalci a ciki eh shi wannan har kullum kamar yadda muke ji cewar jami'an tsaron sun dan takaita ma'ana sun yi karanci domin idan da akwai yawan su wanda za su iya wadatar da birni da ƙauyuka to da an samu abin da ake so domin cewar za a wayi gari a samu ƙauye karkara wadda take dauke da mutum kamar ɗari biyar a ce a sami jami'in tsoro bai wuce guda hamsin ba a cikin dibishin inda zai yi wahala su iya ba da gudunmawar da ake so su bayar amma idan an wadata su da ma'aikata da kuma kayan aiki kuma an ba su dama su abin da ya kamata to insha Allah ta'ala bisa ga addu'o'in da ake za a iya samun nasara wajen dakile wannan fitintun da suke fara suke faruwa a cikin yankuna ƙauyaku da birane gaba ɗaya wannan ina ganin cewar samar da su abin da ya shafi jami'an tsaro da zai taimaka cikin abin da ya shafi magance wannan matsalar insha Allah ta'ala sunana Aminu M Umar mazaunin jihar Bauchi a kamar yadda kuka yi tambaya shin gazawar <clears throat> jami'an tsaro ne Eh, karancin jami'an tsaro ne ya sa har yanzu a Najeriya muke fama da matsalar tsaro ko ku gazawar gwamnati. Wato hakikanin gaskiya gwamnati tana iya bakin kokarinta kuma su kansu jami'an tsaron suna iya bakin kokarinsu. To amma idan aka yi la'akari da ainihin sauran kasashe waɗanda suka ci gaba akwai zamani ya zo mana da abubuwa wanda yanzu a inda nake a inda nake yanzu haka in an ce za a yi magani ne ko na yi aikata wani laifi za a iya kama ni yanzu nan da ake maganar nin za a linkin nin da sim card da su meye meye har yanzu an ce a yi an yin ana yin amma akwai wanda ba su yin ba kuma me yasa an yin kuma har yanzu tsaron gashi nan mutum zai aikata laifi da layin waya kuma a ce ba a kama shi ba to ina tunanin kamar gwamnati tana kokarin ta suma jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su sai dai akwai abubuwan da ya kamata a ce su jami'an tsaron sun fito da shi wanda a kasashen waje ana yi kana gida za ka yi laifi sai dai ka jan kwankwasa ma ƙofa ka ma manta me kai za a zo a ɗauke ka so ina tunanin kamar in har aka ce gwamnati ta ƙara kin gane ƙarfafa musu gwiwa ta samar musu da kayan aiki su kansu kuma jami'an tsaron ya kasance idan an provide musu wa'annan ainihin tutsun ya kasance sun fito ka'in da na'in sun tsaya tsayin daka sun yi aikinsu su mantar da cewa wannan eh, eh, corruption din da ake magana shine matsalan Najeriya yanzu haka shugabannin da talakawan irinmu. yanzu ko ni in kika zo kika ce mun ga dan ɗari biyar da wasu abu ko dubu biyar sai ki ga zuciyata ta fara karkata tabbas jami'an tsaro a Najeriya akwai karancin tabbas sun yi karanci yanzu idan kika duba misali in aka ce za a yi wani abun da ya shafi Najeriya din gaba ɗaya ko za a yi wani abu sai ki ga idan an fitar da jami'an su kansu suna bukatan a kawo ƙari amma babu in kuma an fitar da su gaba ɗaya to sauran ma'aikatan ko ofisoshin su division division ina za a samu a ajiye sauran ma'aikatan babu in an fitar gaba ɗaya to ina da tabbacin cewa karancin jami'an tsaro sun yi yawa akwai wa'inda eh zan iya ce sun wadatu akwai wa'inda kuma suna bukatan ƙari amma kuma ko da jami'an ka ƙananu ne in har ka tsaya ku hukuma ko shugaban hukuma kun tsaya ka'in da na'in kun yi abin da ya kamata ina mai tabbatar muku da cewa za a samu ainihin cikakken tsaro kuma za a samu aiki yanzu misali in maganan da na yi dan dawa baya wannan corruption din in aka ce cin hancin nan da rashawa an cire shi ina mai tabbatar miki da cewa Najeriya matsalan ta kenan in aka cire wannan za a dawo lafiya lau ina da tabbacin kawai ma na ajiye magana ta a gefe na karancin tsaro ina kawai babban matsalan ba karancin jami'ai bane kawai wannan cin hanci da matsa amma gwamnati tana iya kokarin ta mu mun sani kuma jami'an tsaron suna kokari shugabannin amma na kasan ne yanzu inda shugabannin za su tashi su tsaya ka'in da na'in su zuba ido da suke magana cewa a ko ina suna nan to ya kasance su mawakilansu suna nan suna lura da menene ma'aikatan su suke yi sunana safiya ni ina ganin kaman akwai hannun gwamnati a wannan abun tunda sun kara sun kasa mana maganin shi da hannun gwamnati a wannan abun akwai jami'an tsaro muna da jami'an tsaro kullum sai an ɗibe su kullum sai sun je training an ɗibe su amma kuma sun kasa mana maganin abun nan ana kashe mana yan gwamnati ta gaza sun kasa mana maganin abun saboda me saboda akwai hannunsu a ciki inda ba hannunsu a ciki da sun mana ƙoƙari sun kama wanda suke yin abubuwan kuma din Allah muna neman shugaba ya bude mana boda kaya ya mana tsada kaya ya mana tsada ya bude mana boda a shigo mana da abinci mu samu mu ci talakoki fa su karya manta su suka zabe shi kuma ya ci mulki ba mai kuɗi ya zabe shi ba talaka ya zabe shi To jama'a masu kallon mu da fatan kun ilmantu kuma kun fa'idantu da wannan ra'ayoyin mutane akan matsalar tsaro. A madadin sashen Hausa na Kaftan TV, ni Rukayya Adamu nake cewa mu haɗu To jama'a masu kallon mu barkamu da dawowa daga kallon wato shirin ra'ayoyi daga titi wanda an yi magana ne akan tsaro. kuma dai kun san yadda sarai yake dai a kasan mu to Allah dai ya kama da mafita to malam ya ta to wa da lajama barkamu da dawowa yanzu kuwa mun riga mun shigo da bakon mu wato Sharif Salisu wanda shine shugaban ma'aikata a ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara kan yaƙi da talauci da fatara a najeriya wanda za mu duba batutuwa da dama da abin da ya shafi ofishin da ma ita shugaban wannan ofishi wato honorable delu bilis yakubu da irin ayyukan da take to malam shar muna maka barka da shigo a cikin filin barka da shigo barkan ka dai to ga dangadan kafin mu shiga cikin ayyukan shi wannan ofishi da yanzu haka kuke kai na yaƙi da fatara da talauci a Najeriya wanda kusan shine za mu ce yanzu mataki ko dai na ɗaya ko na biyu ko dai a ce talauci ko a ce matsalar tsaro ta san su ne na farko yanzu a Najeriya ya ita wace ce delibilis ya kuma ne tarihinta da kuma tarihin karatunta da yasa aka ɗauko ta aka bata wannan ofishi na yaƙi da fatara da talauci a najeriya okay ta alhamdulillah eh, masu kallon mu da kuma masu sauraron mu salamu alaikum eh, dailo bulus yakubu eh, an aife ta ranar 25 da wani kauye da ake kira shashau hmm. a ko sai ka dan ga murya hakan okay to ta karatun primary mm. eh, daga alif dubu ɗaya da dari tara da tamanin da biyar zuwa alif dubu ɗaya da dari tara da casa'in da ɗaya. Mm. daga nan ta je eh, government girls secondary school yola mm. inda ta yi secondary school dinta daga 1991 zuwa 1997 daga nan 1998 ta je akwai college of agric inda ta samu diploma akan harkan fidda iri daga nan ta zo ahmadu bello university ta yi digiri dinta ta samu bsc dinta daga nan ta tafi kakif eh, a ukraine Nan hmm. koyon harshen rashanci ta yi diplomanta a nan sa'an nan ta zo kuma ta yi master a agronomy a nan dai ukraine ta shiga harka na siyasa eh, a shekara 2013 ta tsaya takarar majalisa na jiha amma allah bai ba ta nasara ba hmm. daga nan tana da kuma aure Eh, sunan mijinta bulus yakubu suna da allah ya albarkace su da 'ya'ya guda biyu mata sannan ta shiga sabogin siyasa kamar yadda na gaya ma daga karamar hukuma har jiha har ƙasa baki ɗaya mm. wanda ta yi wa min to ba zan ce ko ba kira ta ko tsohuwar minista ko kuma dai minista wacce aka dakatacciyar minista ta mata special advisor ta beta idu lokacin da take women leader na apc ta jam'iyyar apc kuma delu Allah ya sa mace ce mai hazaƙa da tausayi kafin mu je nan ah, ah, iya ina so na faɗi maganan wani wanda ya zamanto abu ne wanda yake da muhimmanci a cikin harkar rayuwarta mm. kuma Allah sai ya bata ofishin da take rike da shi wato harka wanda ya jibanci jinƙai dama tun kayan ta zo a bata eh, ofishin yankin da talauci tana eh tabbas tana tausayi tana da tausayi tana da tana da organization da ake kiransa Delu James Foundation wanda yake ta mai da hankali akan taimakawa na kasassu marayu da dai tsofaffi da makamantansu mm. masha Allah to kamar ta yi wani aikin gwamnati wanda ta samu kwarewa ko ko bangaren eh, harkokin siyasa ne kawai ta samu ta yi aikin bayan da ta gama eh, university ta da dawo yadda dokokin kasa suka nuna na wajibcin sai kaje kayi bautar kasa ta yi bautar kasa da national agricultural insurance corporation nayik. a hmm. kano daga nan ta yi aiki da national orientation agency sa'annan kuma ta yi aiki da standard organization of nigeria mm. eh, to kaji guraren da to kamar ta kafin ta rike shi wannan ofishi na yaki da fatara da talauci da kuma mai ba shugaban kasa shara kan waɗannan harkoki mm. ta rike ofishi na national social investment program wato ofishi na tallafawa jama'a mm. tsawon adadin yaushe ta zanna wannan ofishi kuma wani irin aikace-aikace sai a wannan ofishi na bunƙasa harkokin kokokin ta rayuwar a najeriya hmm. to eh, alhamdulillahi eh, lallai lallai an ta tarike wannan mukami na kwatankwacin sati uku da zance a takaice hmm. eh, an kira ta kamar yadda doka ta sati uku a ofishin ta a ofishin sati uku ta je da aka kira ta aka yi nominatin din ta dama ka'ida ne sai ka je majalisan dattabai an hmm. tantance ka kuma wannan Eh, eh, act na wannan yan sifa din hmm. ya nuna cewa idan aka kai samu confirmation aka tantance ka aka baka wannan mukamin to shekara hudu za ka yi a wannan mukamin sai dai inda akwai wani matsala da aka samu ko laifi hmm. ko kuskure ko wani abu to akwai matakan da za a bi a cire ka hmm. to amma allah dai cikin ikonsa yadda aka bata ta je ta yi screening ta yi nomin ta fara bata ma gama zama ba yadda na gaya ma sati uku ka ga ba abin da za ka fahimta akan sati uku mm. kawai sai dai muka ga sanarwa a gidan talabijin mai ba shugaban kasa shawara akan harkan harkokin mm. yada labarai eh, a juri galili eh, announcing in cewa eh, an mai da ita babban mai bawa shugaban kasa shawara a harkan jinkai da kuma ya talauci mm-hmm. to ba wata takarda ba wani bayani da muka ci eh, to a hakan sai muka dauka yin Allah ne mm. Allah to kuma wace irin alaka ce tsakaninta da ita dakataccen minista Beta Edu wanda ake ganin kamar tun kafin ma a bata wannan ofishi suna harkoki na siyasa lokacin da take ita shugabar mata ta jam'iyyar APC Eh, zahiri wato ita honorable delu bulus yakubu eh, jaruma ce wacce ya jibanci ta kamar yadda na gaya ma harkoki musamman na jin eh, kuma da siyasa kuma akwai abin da ake kira grassroots mobilizing mm. wato tana da kokari a wannan to don haka sakamakon ayyukan da ta yi ta siyasa kaga ita beta yar eh, tana claiming in cross river ne ita mm. kuma eh, delu yar eh, adamawa ce mm. to in ka kula za ka ga ai kamar hannun riga ma ake mm. to yawwa to a zahiri a har sabgogin siyasar dai ita ce ta hada su apc nan ita ce ta hada su kuma da aka dauke ta ta ga hazaƙar ta aka bata women leader wanda delon ta taka rawa sosai wajen ita a zaɓe ta ta zamanto woman leader shine ta ɗauke ta ta zamanto special advisor ɗinta hmm. ba mai wato ita dai lubulis yakubu ta taimaka wa beta edu eh, lokacin da aka zaɓe ta zama shugaban mata zahiri kwarai da gaske to kawai ya yasa ita Bilis lubulis ta ga ita lokacin beta irin ta cancanta ta zama shugaban mata ta jam'iyyar apc Eto eh ai eh, a gaskiya duk yadda za ka yi ko abin da za ka faɗa a harkar siyasa gaskiya beta jajirtacciya ce ita beta ita beta tana da kokari fiye da yadda baka tsammani akan harkar mobilization mm. kuma campaign kuma na tabbatar gwamnatin tarayya ta san da kokarin da ta yi a lokacin yakin neman zaɓe shi yasa aka iya ma bata wannan mukami na minista da aka ɗauka aka bata mm. to don haka shi siyasa ai dama gamayya ce ta mutane daga nan da can ka zo idan aka zo ka fuskanci mutum aƙidar ku ɗaya yanayin ayyukan ku zai zo ɗaya mm. to aka ga sai zamanto abokin tafiya mm. wannan ne. to kamar shi wannan ofishi na national social investment program wato siri na tallafawa ko mm. ta rayuwar 'yan kasa an ta cece ku ce lokacin kamar akwai rigima da ta tsakanin ita halima shehu wadda ita ce shugaban wannan hukumar ita beta edu da ma ita kanta wanda kake aiki da ita ita da libilas yakubu a matsayin shugaban ma'aikata na wannan ofishi mutane sun yi ta cece kuci amma har yanzu kusan ba su fahimci abin ba daidai ana kan bincike akwai wani karin haske da za ka yi kan shi yadda wannan ofishi ke tafiya da kuma irin sato kasa katse da aka ta samu a wannan ofishi wanda shi ya jawo ma shi shugaban kasa bola amatu ne ya ɗauki mataki na dakatar da ita beta edu hmm. to wato a zahiri duk lokacin da aka ce ma abu yana kan bincike ana kan bincike a kai to gaskiya ba ka da hurumi da za ka yi wani karin bayani a kai sakamakon bincike na tabbatar da ke tafiya na tabbatar zai fito shugaban kasa kuma zai dauki mataki wanda ya dace a kai amma dama in ka tsaya ka duba kamar yadda ka faɗa a farkon bayaninka shi wannan ma'aikata ma'aikata ne na jinƙai ma'aikata ne wanda na kyautata rayuwar jama'a to don haka mm. dole ne za a samu kalubale daban-daban mm. a kai mm. kuma in ka tsaya ka duba ai wannan rigingimu da yake faɗa eh, ita ma tsohuwar minista da ta rike wannan sadiya faruk ai ita ma tana har an gayyace ta a zo kan maganan bincike na ayyukan da aka yi to kamar da yadda eh, na faɗa da farko abu yana kan bincike ana kan bincike gwamnati ta dauki mataki a kai muna jira kuma shugaban kasa ya yi abin da ya dace ko ba haka ba mun yarda da cewa ya tsaya kan maganarsa na cewa zai tabbatar da cewa duk wani ma'aikacinsa da aka samu da wani ha'inci ko wace iri ce zai dauki mataki to wannan yawa bai tabbata an kama ta da ha'inci ba amma dai bincike ake yi zargi ne mm. kuma a hukumance ai kowa ma za a iya tuhumarsa sai mm. hukuma ta wanke shi mm. bincike shi zai tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyar haka to don haka mu da addu'ar mu shine ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri bukatan mu Najeriya da 'yan Najeriya su fita daga cikin kangi da suke ciki kuma wannan ma'aikata ma'aikata ce wacce take da muhimmanci ga Najeriya ga 'yan Najeriya ai duk duniya ma duk inda ka je yanzu harkan jinƙai da yaƙa talauci ai yana sauwun gaba ta da haka muna fata gwamnati za ta kammala bincike da kuma jami'an sun hukumar amma ya sa ce kamar harkar jin kai da yaƙa talauci yana sahun gaba a duk duniya ma baki ɗaya ba yanzu da kai abin da ya haddasa haka ne eh abin da ya haddasa haka ai tun lokacin da aka zo aka yi coronavirus covid-19 mm, tattalin arzikin duniya gaba daya ya jijjiga duk ƙasashen da suke da karfin tattalin arziki a duniya har yanzu mm. in ka duba alkaluma ai ba su gama miƙewa ba ina ma kuma mu mm. wa'inda ya zamanto ɗan dukununu ne sai an ba mu ko ba haka ba kuma ga matsaloli da ake fama da shi na rashin tsaro ko ba haka ba ga matsaloli da ake samu na tashin kayan masarufi ko ba haka ba to da haka suna ganin kamar shi ma yakin rasha da ya kiran ya dan taimaka wajen dagura lamurra tabbas ai ba iya yakin eh, rasha da ukraine ba in ka tsaya ka duba me ke faruwa yanzu a gabas ta tsakiya ko ba haka ba eh, nan shi ma yakin isra'ila da falastinawa ai shi ma dole ne zai affectin din eh, abu nan saboda mai ai yanzu sakamakon wannan abun da yake faruwa shine yan huti na yemen hmm. ko ba haka ba hmm. suke Eh, a takin din duk wani jirgin ruwa da yake safaran kayayyaki yake bin wannan habu saboda zargi da suke eh, eh, saboda zargi da suke wa isra'ilawa kan cewa suna zaluntan falastinawa kuma duniya ta kasa yin komai a kai mm. to shi yasa suka dauki wannan matakan to dole ne za ka ga a kusan ko ina din akwai maganar jin kai kuma ga maganar ma wannan me yake da suna yanayi kansa mm. dumamar yanayi sauyin yanayi ko ba haka ba so shi ma yana affecting din abun nan to ta kowace siga in ka zo ka tsaya ka duba mutane na bukatar taimako mm. Mm. kuma talaucin nan kusan ko ina ne duk alkaluma kai dan jarida ne ka tsaya ka duba kas wace kasa ka ga abin da ya faru ko japan jiya alkalmar da suka fitar akan yadda yanayin eh, eh, eh, gdp din su yayi dropping suna sun shiga mashakun tattalin arziki kwarai da gaske kwarai da gaske rai da gaske to kamar ita wannan ma'aikata wadda ake cewa humanitarian ministry da shi wannan ofishi yanzu wanda kake shugaban ma'aikata na mai ba shugaban kasa shawara kan tallafawa 'yan kasa da kuma yaki da fatara talauci wacce irin alaka ce ke tsakanin ga ma'aikata ta tallafawa 'yan kasa da kuma yaki da talauci ga kuma ofishin rubewa shugaban kasa shawara kan tallafawa 'yan kasa da kuma yaki da fatara talauci ko da babu beta idan an san alaƙar beta iri da ita ya kuma da kuke mm. aiki tare mm. ko da babu ita wannan aiki ya ci gaba mm, ya kuke gudanar da ayyukan ku tare eto eh kaga duk lokacin da aka ce ministry kaga ma'aikata ce to wacce take da tsari eh, tana da family secretaries ɗinta tana da dokokin ma'aikata duk ma'aikatu suna nan suna da tsarinsu suna da budget ta don haka shi ma'aikatar da mu muke wakilta na mai ba shugaban kasa shawara mai taimakawa shugaban kasa a harkokin wannan hmm. wannan ma'aikatar ba komai za ta iya gani ba mu kuma za mu iya muna playing din kamar abin da ake faɗi supervisory role akan abubuwan da yake faruwa a wani mu gani da ido mu ce mu ba wa shugaban kasa ba sai an bi darakta ba ko wani ba ba ba wannan tunda ai da shugaban kasa muke reporting line din mu directly shine ya mm. sha ba da shugaban kasa da haka zamu iya cewa mun je mun gani ga abin da muke gani ya dace ko da baya cikin kasafin kuɗi na wannan ma'aikata zamu iya zuwa mu ba da shawara mm. mu ce to ga abubuwan da suke faruwa to ya kamata a yi kaza a yi kaza a waje kaza mm. saboda mataki na gaggawa to shi yasa zaka ga akwai wasu ma'aikatu kamar agencies haka da ya zamanto directly suna muna supervising din activities din su kamar irin su su kaman refugee commission su notice development commission da su dai makamantansu ko ba haka wato duk zaka ga ma'aikatu ne wanda suka jebanci ayyukansu na jin kai din ne da makamantansu wanda kuna duba insha Allah kafin ita a dakatar da beta edu lokacin da ake shirye-shiryen yin daftarin kasafin kuɗi na shekarar 2024 mun ga daga baya ta koka cewa kuɗaɗen da aka ware ma ita wannan ma'aikata ta humanitarian ministry kuɗaɗen sun yi kaɗan to ku kuma kun samu wadataccen kuɗi na gudanar da ayyuka ko ko har yanzu ofishin ku bai samu wadataccen kuɗi ba kamar yadda lokacin ta kuka cewa an ɗan yi mata na kasa wajen bajet ɗin kasafin kuɗin ta wannan ma'aikata. Eh, gaskiya ne kamar yadda na gaya ma ma'aikatan ministry daban suke senior special assistant to the president babban mai ba shugaban kasa shawara na kowanne ma ba wai sai iya namu ba ai mm. akwai su daban akwai eh, da duk wasu da kowanne fanni musamman kaga eh, ita Eh, wannan eh, minista ai ta zo ta gada ne tun da sadiya faruku tana can dama hmm. kuma wannan ministry tana da kasafin kudinta in ka zo kuma akwai abin da ake cewa budget defense za ka kai majalisa ka je ka kare abin da kake so a baka ina son a bani kuɗi kaza zan yi abu kaza zan yi abu kaza zan yi abu kaza 'yan majalisa za su zaunar da kai su tantance abin da ka faɗa shi hakan ne kafin su sashi a appropriation act a tura su amince a tura wa shugaban kasa ya zama kasafi to da haka ya aka yi aka amince da wannan wannan process ko kuma aka tace bai ba a bata abin da take bukata ba gaskiya wannan baya cikin hurumi na da zan iya bukarin bayani a kai eh, ɗaya kenan sa'annan na biyu a gaskiya mu ofishinmu a yanzu a halin da ake inda akwai abin da ake cewa zero budget zero budget ba ma da wani budget da aka zo a na kai tsaye a yanzu sai dai kuna ba da shawara sai dai mu ba da shawara za a yi kaza za a yi kaza gwamnati ta ce to za mu nemo hanya ga yadda za mu yi ga yadda za mu yi mm. ko kuma mu saboda akwai ai kaman NGOs akwai eh, grants da ake samu daga gurare wasu abu mm. daban-daban eh, tallafi da ke shigowa da ma kasashen da ke eh, yawa kwarai da gaske wanda dai bai fara zuwa ba tukunna iyaka mm. ba amma dai alhamdulillah da wannan da ba wannan tunda kamar yadda na gaya ma ita honorable Delubulus Yakubu saboda jajircewanta takan dan yi kokari ta yi gabatar da wasu ayyukan a madadin shugaban kasa a madadin wannan ofishin nata ba tare da wannan budget hmm. to kamar kafin mu tafi hutu rabin lokaci mu kawo kanin jaridu sannan kuma mu kar dawowa kamar yan waɗanne irin ayyuka ne haka kuka fara yi a nan birnin abuja wanda za ka iya kawo su wanda za ka iya cewa wannan ofishi naku ya yi kaza ya yi kaza eh, ah, zan fara da to tunda ka takaita ka ce min a abuja hmm. to zan fara da abuja kamar hmm. yadda ka fara amma lallai da ko dawo za mu fita sauran jinkin eh, lokaci shi eh, to shi kenan abuja hmm. ranar 25 ga watan 12 na shekarar da ta gabata ranar christmas mun je kabusa eh, kabusa ta nan yankin birnin abuja mun je kuma mun tadda almajirai mun je mun kai musu tallafi na kayan abinci da katifu na kwanciya da kuma dai isani da muka je saboda yanayin da muka je muka same su da mm. shi sa'annan bayan wannan mun je karmajeji cikin makon nan ne ma mm. akwai ibtila'i na gobara da ya samu wasu mutane masu mm. eh, na ƙasa eh, muka je muka duba yanayin abun da illar da abun ya musu sa'annan muka dan ba da tallafi na ganin akwai gidajen jaridu ma haka da suka ɗauki wannan labarin mm. Mm. bayan wannan akwai mata da allah ya wa albarka ta samu ta haifi 'ya'ya shida a nan hospital eh, a nan abuja 'ya'ya shida <laughs> eh, ya'ya shida nan ma mun je a madadin shugaban kasa da wadan mun gaishe ta mun kuma mata isa ne wannan ma mm. sa'an nan akwai eh, wanne ne kuma muka je shekaran jiya ne eh, ranar da aka yi valentine nan ma mun je garki area 2 akwai jama'a da suke zaune a wajen marasa karfi nan ma mun je mun zauna mun karya mun karin kumallo da su kuma mun ba su mun musu kyaututtuka na tufafi da kuɗi da abinci tare muka zauna muka ci da su a wannan wajen eh, to wannan dai a takaice to amma kake ganin yanayin bukatu mutanen tallafin da kuke kuna ganin ana buƙatar ƙari koko dai abin bai kai ibe kamari ba kamar yadda mutane ke tunani <laughs> ana buƙatar ƙari mana ai ka san ko aka ce kogi ma bai kiyayyafi ba ai ko ba haka ba duk abin da ka ba dan adam ai ba zai taba ce ma ya isa ba eh ba zai taba ce ma ya isa ba amma balle mu kanmu abin da muka dauka muka bada hmm. mun bada ne tallafi ko ba haka ba hmm. ba wai mun bada don ya wadaci mutum mun je mun baka ba jari muka baka ka kama kasuwa don ka fita abun nan ba hmm. ko ba haka ba ba wai a rage radadi a rage radadi ne yawa wannan shine to amma kana ganin yadda kuke shiga gari da ita da libulis ya kuna dubawa hmm. kuna ganin akwai mutane masu bukata sosai talaucin kamar yadda mutane ke hidi akwai shi sosai sai an yi shiri a yake shi ko dai akwai zuzuta ta kafafen yada labarai irin namu eh, tsakani da Allah ba wani maganin zuzutawa halin da mutane suke ciki abun ya wuce wa min sharri yana nema ya kai ga makalaka don wallahi shekaran jiya ranar sha hudu ga wannan watan da muke ciki mun je mun dauka dan kudi da muka zo muka dauka muka ba wa mutum mutane muka raba mutane wasu daga ciki suka ce wannan kudin za su iya rike shi su yi amfani da shi sama da mako biyu fema da abincin da muka ba su suka ce a wannan lokacin kuma na tabbatar watakila manyan mutane irin ku 'yan jarida kila in kun je abincin nan bai isa ku je duns ku zauna lokaci ɗaya ku sai plate ɗaya da shi ba amma su wannan ɗan wannan abin sun tabbatar mana da cewa za su rike shi sai ya sai ya kai mako sati biyu a wajensu suna lallaba shi tallafin da kuka bata ranar tallafin da muka bata wannan ranar wanda abu ne wanda bai taka kara kara ba na ce ma kamar kai bai wuce sai ba abinci plate ɗaya ba hmm. to don haka zahiri tsakani da Allah da annabi mutane suna cikin hali na tsanani hmm. sai dai dole ne a yi haƙuri gwamnati ta zo an yi fasin in budget amma ba a fara executing ba kuɗi ba su fara shiga ba na tabbatar da shi na tabbatar da shi to immediately aka fara wannan insha Allah in Allah yadda za a samu sauki to ina ganin Allah ya sharwa shalisu shugaban ma'aikata na ofishin mai bai shugaban kasa shawara hmm. kan tallafa 'yan kasa da yake da talauci za mu je mu dan kawo kanan jaridu mu ga mutane yadda duniya ta kwana idan kuma muka dawo za mu dawo mu ci gaba da tattauna daga ba mutane za su kira su yi maka tambayoyi kila ko suna da sako da za su baka ka kai ma ita da libilis yakubu a isar da ga kunnen shugaban kasa masu kallon yanzu kuma kafin shirin ci gaba a dakace mu kawo kanan jaridu kana daga ba mu dawo da shi bakon mu sharif salisu a dakace mu Ina 'yan uwa al'umma masu sha'awar kallon shirye-shiryen Hausa a ko'ina a sassa daban-daban na duniya. A yanzu haka tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayyar Nigeria Abuja ta ci gaba da yada shirye-shiryenta masu ilmantarwa, faɗakarwa da ƙayatarwa ya zuwa labaru da al'amuran yau da kullun akan decoder Star Time DDT 142 da kuma DTH 144. Tashar talabijin ta Captain TV Hausa birnin tarayya Abuja tana maraba da dukkanin tallace-tallacen hajojinku. Sanar sanarwar bukukuwa daurin aure da sauran tarika domin neman karin bayani ana iya tuntubar tashar ta captain tv hausa da ke floti mai lamba 32 ibrahim gambari crescent kan titin aminu sale crescent katamfe extension abuja ko a buga waya tarho biyu captain tv hausa gamsuwar ku shine farin cikinmu. mu ga kaftan TV na Hausa. Kaftan TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga kaftan TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Yara kanana duk ku kamo. Kaftan TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. wani fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo faɗakar ilmar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Eh Captain TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo faɗakar ilmar nishaɗarwa al'umma mu suke yabawa. Eh Captain TV na Hausa kamar nan ku fito ku kamu mu kaftan TV na Hausa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ba kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ba kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba mu nan mu fito ku kamu. lambar nishadarwa al'umma mu suke gabawa shirye-shirye muke kan al'umma masu gamsarwa a kullum ga kaftan tv na hausa faɗakar ilmar nishadarwa ayyukan mu suke a kullum ga kaftan tv na hausa mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum ga kaftan tv na hausa masu kallo akwai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku manufar nishadarwa al'umma mu suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu aji ta shoshi ga kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ga kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu faɗa kuma ba mu kyashi ga kaftan tv na hausa muna da bas kuma mun zamo bas fagen broadcasting ga kowa eh, kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku Parnishat dukkanin su ma'aikatan mu din kware mata mazan mu kakaftan tv na hausa bangare kaya na aiki da zamani ne a tashar mu kakaftan tv na hausa shi yasa hoto da sautin mu mun yi fes a gani da jin mu kakaftan tv na hausa na ga dukkan masoya da mu da kusan barabewa kakaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku kamo fadakar ilimar nishadarwa al'umma mu suke yabawa shirin mu ne yau kainuwa